ni ke kullawa wace irin rayuwa kika zaɓo wa kanki ki duba girman Allah da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki koma kika. <laughs> wannan ba rayuwa bace ba wallahi <laughs> ki duba girman Allah Fatima ba ki tuna cewa ranar gobe kiyama ki tashi a irin kowa da kowa <laughs> kuma ga umman ki tana lahira duk abin da kika za a bata wannan ba ki miya amfani shi Allah ki wa annabi ki koma kika. na saurara da Allah ke ta ina kika shigo har kike wani magana zaki mata wa'azi makaranta ce nan eh ko an gaya miki nan gidan wa'azi ne bari gaya miki nan gidan da kika gani bariki ce kuma in kin ji an ce bariki alalagero wanda ya iya allansa sai ya daure ya shi tas to nan gidan ne kuma duk wanda a gidansa aka sallame shi aka tsine masa in ya zo mu zai tarar barin gaya miki gaskiya ba a gaya mana muji sai dai duniya ta sanar da mu in kin ga mun likira sai ranar da a motsa a motsa a tayar sannan za mu likira amma muna more rayuwar mu yarinya ga ta tana more rayuwarta zaki zo ki ce zaki mata wa'azi nan gidan ko rediyo ba ma ji nan gidan da kika gani rediyo ba a ji in kin ga an kunna rediyo to ban mali za a ji za ki fita ki ba mu waje cha cha cha ai da hawayen ki gara ruwa jarka daya ma kore fitsari haba tima bari gaya miki wani abu a rayuwa yanzu kike da ƙuruciyarki yanzu kike jin rayuwa yanzu kike jin kina ganin ba kowa a gabanki yanzu ne za ki samu abun duniya ki tara kuɗi kina kallo 'yan uwanki mata daga wadda za ta hau lanji roba sai wadda za ta hau ns da kwashin kufe sai wadda za ta hau toyota 2013 14 11 kina kallo sanda kike jin daɗin rayuwarki wata can za ta zo ta hure miki kunne yau rayuwar nan in baki da shi akwai wanda zai baki ne duk wanda zai zo ya miki wa'azi ya gaya miki gaskiya nawa ya ka miki in wa'azin mutum zai miki sai izo miki da kuɗi ko ya zo ya ce na shirya zan aure ki ya haɗa miki gida kamar na miliyan talatin amma sau nawa za a zo a yi ma wa'azin a cuce ka a barka da tagumi abin da nake so da ke ba wanda zai koran min ke daga nan gidan ina samun karuwa da ke ina samun kuɗi da ke wata ta zo ta rinƙa miki wata nasiha ko ta zo ta yi miki wa'azi a gaban ki na hana a kunna rediyo don kar a ji wa'azi kina kallo tsakaninmu da masallaci ya kai kilomita takwas ki zo ki duba fa ki gani irin surar da Allah ya miki farin jininki mota ake zuwa a tara kofar nan gidan kala kala wani ma ba abin da zai ce kawai dan ya ganki ke ce annurin nan gidan ke ce sururin nan gidan aka zo aka kore min ki an cuce ki an cuce ni Kunga ga gidan da ake holewa eh sama ta kas gida na bariki ba madalli dangarwa ya zo saukewa daga kallonsa dangarwa ya ce na raina sa amma kankana ki ni na zama abin nuna